ku daure da yau kan da Allah ko tukin tsaye ne mu karisa kitabul buyu din alal mu'allif rahimahullahu ta'ala malai yake cewa Allah ya masa rahama bismillahir rahmanir rahim muna cikin uh, risala kitabul buyu ko yace wal musaqatu jaizatun abinda ake nufi da al musaqa shine <clears throat> wato kamar aiki na shayarwa wanda zai zo a sashi a lambu yana shayar da ruwa risala ta abu zai masu samar dani shafi na 529 masu samar dani irin dan gajeren wannan irin nawa abin da ake nufi da almusaka daga mufa'ala ne kenan wato mutum ya ba da gonarsa <clears throat> ko ta dabino ko lambu ya ce wani ya tsaya ya rinka kula da shayarwa da aikata gonar din an gane ko abinda Allah ya sa aka samu bayan kaka ta yi to za su raba gida biyu ko kuma ya ce idan aka gama zan baka wani kaso ko wani rabo insha Allah wani cikin wannan abu ko wani over four ko wani over five ya halatta saboda manzo Allah sallallahu alaihi yayi mu'amala da mutanen Khaibar amala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahla Khaibar ala shatr manzo Allah yayi mu'amala da mutanen Khaibar ala shatar ma ya khuruju ha bisa zai ba su rabin abin da yake fitowa daga kaibar. min samarin auzar ko na 'ya'yan itace ko kuma shuka da aka fil usuli ana yin musaka akan usul amma ce usul asalin wato amfanin gona din da ake da ake shukawa tabbatattu kaga misalin um, akwai abin kamar dabino kaga yana nan a shuke ko ba ka wani kamar mangwaro kamar gwaiba duk suna nan a kakkabe malaki ta tun zahir huwa da mujawazi hafi ha amma wannan maganar cewa ba yana nuna in ba an ba al'usul din ne kamar ba shukekin abu da mai ba ba yana nuna cewa shi bai halatta ba yanzu kamar kaga masara kamar rake kamar albasa kaga ba usul bane shuka ce da tana iya kubucewa lokacin ta ya zama babu to anan da mai risala ya ce fil usuli kamar za mu iya fahimta ana nufin akan shukar da take da umamiya mangwaro gwaiba a dabino kaga wannan usul ne to amma misalin albasa wake masara gero ban da shi wasu sun fahimci shi a ban da shi amma zance mafi inganci har da shi a iya musaka a ciki ina da gonar waɗannan abubuwan za mu iya yin ciniki da kai ka rinka zuwa kana shayarwa ni gona ce ta amma kai kana shayarwa kana gyara gona da alama tara da ya alaihi min al-ajza'i a bisa abinda suka samu daidaituwa a kai na daga ainihin wato um, bangare din abinda za a iya bayarwa min al ajzai kamar zan baka musiki kaza ko kwano kaza ko na makamancin wannan sannan wal'amalu amal kulluhu alal musaka wato duk aiki kuma yana tabbata ne akan shi mai kula da gonar. an gane ko Wal'amalu amalu bima taftakiru ilaihi samara kenan min as-saqi wal abari wat tanqiyati wal jazazi wa iqamati al adwati min ad-dala'i wal wasahi da sauransu duk yana kan shi ma'aikaci din wala Sharatu alaihi amalan ghaira amalin musaka ba a shartantawa mai aikin gona din wani aiki banda wannan aikin wala amala shay'in yamshi'uhu fil ha'iqi kuma ba a zuwa a dora masa wani aiki da shi mai gonar zai iya kinkiransa yamshi'uhu zai iya fararsa daga baya kai dai kun yi alkawari zai rinka maka bayi zai rinka kula da gona amma sai kuma daga baya ka zo ka kawo faskare kuma kaga ba shi kuka yi ittifaki da shi ba ko ba haka bane ba yawwa to illa ma illa ma la bala lahu sai dai abin da bai da hadari shine ma la bala lahu abin da bai da hadari ai la khatara lahu kenan saboda kamar misalin in ka abu kadan ne ana nufin illa ma la bala lahu kamar abin da bai da hadari kuma kadan ne ba mai yawa ba wannan kan fa'in da ya juzu kamar misali min shiddatil hazirati kamar misalin irin dan daddaurewa gona shinge a ƙauye ba za ga ana zuwa ana dan sa shinge ana daddaurewa ba dan sa igiya daure a sa kaba a daure wannan shine shiddatul hazirati aw islahi dhafirati ko kuma gyara hanyoyin ruwa an gane ko shi yasa ce abdafiratu mushtama'ul ma'i mahadar ruwa kamar inda ruwa din yake kwanciya yake zama ana yin bayi to ya gyara shine abdafira wa hiya mushtama'ul ma'i min ghairi an yunshi